yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum ga mu dai a wajen da ake gudanar da wannan tattaki na yawmul arba'in da imam husaini a wannan hanya ta funtuwa to insha Allah yanzu muna tare da wani bawan Allah wanda shi ma ɗaya daga cikin mahalarta ne kuma yanzu za mu so mu ji na bakin shi Allah ga wata malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da farko dai za mu so mu san sunan malam sunana Abubakar Usman Dingyadi na'am daga wani gari kenan daga Sokoto malam abubakar daga garin sokoto ga ka cikin sahu na mahalarta wannan tattaki na yawmul arba'in din na imam husaini to ko za ka iya faɗa wa masu kallon mu cewa me kuke gudanarwa a wannan muhalli dama muna gudanarwa muna gudanar da tattaki ne game da imam husaini ga abun da muka ji tarihin abubuwan da suka faru ga iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma muna yin wannan abun don mu tunatar da al'umma su gano cewa waɗannan wannan bawan Allah ya hito ne don yaƙar zalunci kuma kuma muna cikin zalunci a wannan a wanga lokacin namu to wannan muna tattakawa don mu salta ma mutane su ga irin walakanci da abin da aka wa iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am insha Allah yanzu kun taso daga ina ne kuma zuwa ina za ku je yanzu mun taso daga huntuwa kuma za mu ji haɗin da za a miƙa ta insha Allah. Duba da yanayin tsaro shin kun ci da wata barazana a hanya? Eh to gaskiya ba mu ci wata barazana akwai da ke an ce muna an tare hanya mun tsaya gusau mun ka kwana. amma dai zuwa yanzu dai ba mu ci ba mu ci karo da wani abu insha Allah insha Allah wani fata za ka yi ma wannan tasha namu na UG Channel TV to muna fata wannan abun da suke muna fata su yada abubuwan nan domin al'umma tana cikin zalunci sannan kuma in an haɗa mata haƙiƙa ne abin da ya samu imam husaini da magoya bayansa da kuma me yasa wannan abin ya hahu ya faru gare su to domin ya zalunci ne to kuma lalle ya zalunci yanzu kowa kowa yana ji ga cikinsa a ƙasa a duk duniya ma za a ce yanzu duniya tana cikin yanayi na zalunci to kuma wannan tafarki na imam husaini wanda idan mutane suka fahimci shi to lalle zai hidda mutane daga cikin zalunci ko wani irin bangare hake ko musulmi hake ko ma ba musulmi hake ba da kuma ko wani irin kankan la'akari da kila wasu ana ce musu yan shi'a ko wani abu a'a wannan ana magana ne akan zalunci kuma zalunci shi bai san kungiya ba ko ta ƙida ko kuma wani wani yare da sauransu. Mun gode Allah ya saka da alkhairi